أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نهدي شاوتي موتان المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da ashirin da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan muka tsaya a cikin wannan littafi na sahihi bukhari yau za mu tashi akan wato babin da ke magana akan faɗin Allah ta'ala cikin suratul tauba aya ta 25 zuwa aya ta 27 da Allah ke magana akan yaƙin? Hunayn karatun mu duka yau zai kare akan yakin hunai yakin hunai yakin hunai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya je ya halarci shi ne a watan shawwal shida ga watan shawwal shida ga watan shawwal lokacin da aka bi samu labari wani kafiri mai suna malik ibn auf النصري مالك ابن عوف النصري يا حدكي دتبيلون هارباوة إرسو قبيلة حوازن suka haɗa kai cewa su zo su haɗu su faɗa da agabi wanda Allah bai san hawa bai san sauka ba kawai sai ji ana faɗa ƙabilu na larabawa don a zo a yaƙe shi mutanen taƙi su ma suka goyi bayan wannan haɗin kai na faɗa da musulunci musulmi a wannan lokaci <clears throat> ba su labarin wannan kulle-kulle da aka yi ce daga baya labarin ya bayyana da shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce tumuwa sai mu kimta don mu kare kanmu ya haɗa sojoji mutum dubu goma sha biyu sojoji mutum dubu goma sha biyu a yaƙin raina su kuma da hawaji da adadin su ya kai mutum dubu hudu dubu hudu musulmi sun fi yawa to kaga ɗane abinda da ke suku ku gane abin da yasa na kawo mana adadi na musulmin da za su yi yakin da kuma adadin kafiran shine akwai wani abin da ya faru wanda ta dalilin aka samu matsala yanzu musulmi mutum dubu nawa sha biyu kafirai mutum nawa dubu hudu wannan ta sa wani mutum cikin musulmai kamar yadda ruwa ya zo daga arrabi abin anas wani ya tashi ce tab nan duk da bari yau mun yau dai in dai dan mu kaɗan ne to bari a ci nasara a kanmu ma'ana yawan mu ya fi ƙarfin a ci nasara a kanmu muna da ƙarfi muna da yawa mu dubu sha biyu su dubu hudu ai mun gama da tuwayi sai ya yi alfahari da yawa bai danganta wato ƙarfinsu da Allah ba da komi yawansu ya kamata ya nemi taimakon Allah shi maganarsa karka ce a ai muna da yawa ba ya mana kaza a'a sau nawa ne kuke da yawa ɗin ake halakar da ku in dai ba ku samu tallafi da agabin ubangiji ba wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jin wannan magana da wannan bawan Allah ya faɗa sai ran sai baci sai ya ji ba daɗi fa shaqqa dalika ala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce cikin ki ka wanda ya faɗi kalmar da bai dace ba ba a yi wa Allah haka ka ce wai dan kuna da yawa shi ne za ku samu nasara dan kuna da yawa shi ne kuna da ƙarfi a a ka ce da taimakon Allah duk abin da za ka yi in baka sa Allah a ciki ba to ba ka da nasara wannan yasa dalilin wannan maganar Allah ya sa da aka je yakin nan na Hunayn aka ta kashe musulmi da yawa waɗancan ɗin ɗan dubu hudun sai da suka kori musulmi a wannan yakin wannan dubu hudun sai da suka kore dubu sha biyar da wallahi wannan ba ƙarmin darasi ba ne da ya kamata mu ɗauka akan janibin rayuwa da kuma tawakkali ga Allah ta tabaraka wa ta'ala idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ƙarfin mulki da ƙarfin sarauta da gwamnati a hannun mu take da mu muke da sojoji da 'yan sanda da kuma ai mu ƙungiyar mu muna da yawa ai muna da makami ai muna da kaza wallahi wannan baya sa mutum ya ci nasara akan wani abu da yasa gaba in ba Allah ya sanya masa hannu ya tallafa masa ba dukiya ai muna da kuɗi wa ke mana kaza a da yawa wanda za su yi muna da kaza me aka isa a mana mu za a yi wa kaza da dukiya ta da rufin asiri na da kaza ina har wani ya isa ya zo mun kaza wallahi ya isa kaga anan gurin gaba ɗaya kana maganar dukiyarka ne da ƙarfinka da matsayinka da kaza baka miƙa al'amarinka ga Allah ba shi Allah kullum yana taimakon mutum ne yayin da ya nuna gajiyawarsa shine Allah yake cewa wa yawma hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Allah yake ka tuna ya kai Allah sallallahu alaihi wa ranar yakin Hunayn iz a'jabatkum kasaratukum kuka yi alfahari da yawanku yawanku ya burge ku kuka manta cewa Allah huwa nasir kuka manta cewa Allah shine mai taimako ba wai yawan adadin ku da tanadin ku ba la kasratul adadi wal udadi ba yawan adadi da udad tanadin kayan makami ba kun manta wannan falam tuguni ankum shay'an yawan ku dubu goma sha biyun nan bai iya wadatar da ku ya kare ku daga komai ba wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat ƙasa ta yi muku kunci da abin da suke ciki gaba daya ba ku ji wato babu wani sauki da kuka samu kamar mutum a ce ai duniya ta masa kunci ka duba fadin duniya ko a ce aiwa ne garin nan ya masa zafi duba fatan garin nan duba iska duba tituna duba daji amma sai ka ji kana kuntace akwai yadda za ka ji duniya ta maka kunci dukkan ta sai ka ji ta maka matsi wa ka alaykum al-ardu bima rahabat kenan alaykum al-ardu bima rahabat yawan ku tanadin ku bai amfanar da su da komai ba sun mawallaitun mujibiri sai ga shi da aka zo yakin kun juya baya wallaitun mujibiri kun juya baya sun yi galaba a kanku dubu hudu nan sun yi galaba a kanku sai da Allah ta ta Allah ya saukarwa da manzon Allah ta sakina Allah ya sauka masa da natsuwa kuma an zama Allah sakina tahu ala rasuli amma shi annabi Allah ya ba shi natsuwa shi bai shiga wannan kuncin ba tun da shi ba shi ya faɗi maganan ba amma sauran sahabbai an faɗa sun ji ba su ce komai ba har izuwa da faɗinsa Allah da Allah shi ne ya fara ne. Ya saukar da يسوكر ga annabi ya saukar da الصواغ ga إليه sannan ya ce falon ya ce ya gafarta musu wani abin da ke na laifi ya ya ce musu to nan shi ne ya kawo hadisin muhammad bin kafi shi imam bukhari ya ce qala haddathana muhammad bin kasir aku kurika muhammad ibnu abdullah Ibn umayr bin ko قال حدثنا يزيد بن harun قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا قال قبل ذلك حديث محمد بن عبد الله بن نمير شين مالك الإمام البخاري أنا شين أبو عبد الرحمن الحمداني mutumin kufa ne shi kuma malamin sa shi ne yazid ibn harun al-wasiti daga ismail ibn abi khalid ismail ibn abi khalid shi ne yake cewa na ga wani duka ko na ga wani tsara a hannun ibn abi aufa shi ne abdullahi ibn abi aufa al-aslami na tsara shi ne zarba na takwas a riwayar imam ahmad tambayar su yake kai wannan wannan ciwon wannan tsaron shi kuma daga ina me ya same ka alamar wannan taba ko wannan raunin me ya same ka ya ce duka da aka yi tara aka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar yaƙin hunan da shi a Ismail da yake cewa a damu ka ji yaƙin hunan ne shahidta hunan nan ka ji yaƙin hunan sai tuna ya ce a na tuna kabla dalika wani yakin da aka yi ne kafin yakin hunai ya kukukan da aka yi kafin yakin hunai a nan ne aka tare ne tare da annabi farkon yakin da ya fara halitta a halatta shine hudai hudaybiya to wannan fara ba a yakin hunai din aka yi aka yi masa ba قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سميت البراء وجاءه رجل فقال يا ابا عبارة اتوليت يوم حنين فقال اما انا فاشهد على النبي فاشهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يولي ولكن عجل سرعان قومه فرشقتهم هوازن وابو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لقد محمد بن كثير شين أبو عبد الله العبدي ما لم يكن الله الخالي أنا الشيخ ما لم يكن سفيان الثوري هذا أنا وأنا ينونا تكان الإمام البخاري دا سفيان بن سعيد الثوري بن الثوري أتمال النبي أنا لدى أبي إسحاق شين عمرو بن عبد الله السبيعي يتنادي البراء بن عازب براء بن عازب ولم تنياز مكه شين وجاء أبو رجل هذا ابن حجر الشيخ a cikin fatul bari na nemi wannan rajul din wannan mutumin waye da ya zo wajen bara ɗin ba zai samun sunansa ba to haka aka ce wani mutum faƙala lahu ya aba ubawa sai shi albara ya ce da mutum ya kai aba umara ai oke shi wancan mutumin ka yi cewa albara ya aba umara wannan aba umara din alkunyar albara ibn azib din mutumin ne da ya zo sai ya ce wa albara ibn azib ya kai wani ba shi albara ibn azib ne ya ce wa mutumin ya kai aba umara in ya ce ya kai aba umara kenan an gane sunansa kun gane yayi sai shi mutumin ke tambayan bara bin aziz a matsayin na sahabi ya ce a tawallai tawallaita yawmu hunain kai ma kana cikin waɗanda suka juya baya ne ranar yaƙi hunain dan an juya baya din da kibiyoyi suka yi yawa harbi ya yawa to sai kuma fa aka ga abin Ɓarnar za ta yawa sai suka juya baya malamai sun yi bayanin juya bayan ba gudu suka yi ba su sabon yana daga cikin tafkis na yaƙi lokacin da ka shige shi sai ka ga za a yi maka ta'adi to ba laifi ka gudu don ka koma ka daɗa shiri ina fata ana fahimta shine mutahayyizan ila fi'atin ko yawwa mutaharifan da kitalin ko mutahayyizan ila fi'atin mutum ya juya ya gudu dan ya koma ya kimta kamar ja da bayan rago in ana fada da rago ba yana baya baya ba wannan baya bayan da ya juya tsoro ne shiri ne to irin wannan juyawa shine sahabbai suka yi Allah ya sun mawallakin mujibiri wanda kan tunda suna da yawan da bai kamata a ce masu juya din ba amma ba wai gujewa suka yi kenan sun darau kafirai su je su kashe annabi ba a ba kamar annabi bai juya ba shi yana tsaye Allah ya ba shi kariya to kai ma kana cikin waɗanda suka juya ɗin ne ana tambayan bara'u ibnu azi sai yake cewa amma ana fa ashhadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bara ni dai ina shaidawa akan bi annabi kan annahu lam yuwadi manzan Allah dai bai juya ba in ma ni na juya dai annabi bai juya ba <laughs> kaga a nan gurin bai ce eh na juya ko ban juya ba kawai sai kautar da amsa yake ni dai ina shaidawa cewa manzan Allah bai juya ba lam yawalli yawma hunain walakin ajila qur'anna qur'an al-qaf sai dai wato mutane dan gaggawa sun yi gaggawa fata a komi ana samun mutane masu gaggawa waɗanda sai ka nan da nan sun yi hukuncin abu ya ce mutane masu gaggawa wato sun yi gaggawa sun juya farashatakun hawazin sai ga shi ƙabila hawazin su manya-manyan ƙabilun da aka fito yakin kenan da su kabila ce sananniya sun iya haɗu su wani hawa sun san makami sun san kibiya suka yi ta ɗarin kibau ga musulmi shine rashin katun abin da ya faru shine musulmi duk sun faffake a wasu afuwan sun musulmi suna tafowa kuma yadda na suke bayanin yakin a shirin sun faffake sun mammakale sun ɓuɓɓuya a ramuka da bishiyoyi wallahi musulmi suna zuwa kawai malam sai dai suka ji barin kibiyoyi ta sama ta ƙasa ta kudu ta arewa ta gabar ta in sun juya nan a harbe su in sun juya nan a harbe su irin farin kibiyoyi ke yi to kuma ba sa ganin ba su gansu ba to ya zafi ta tsaya a kashe su Haka ai dole su zuya baya su gudu su je su kimto su sanya za su tinkari wurin damar tana tafiya a wurin da zai iya yiwa wa abokin gaba ai dole za ka rinka tafiya kana da zuwa. dan zai iya zuwa ya makale a wani guri yi maka illa duka ɗaya za ka wuce sai a fake a fake ka inda kake wucewa ba ka sani ba kawai sai dai ka ji an kashe ka ko an sare ka to dole sai mutum ya kimta Allah ta rama mutum fitina shikenan a wasu malamai suke cewa abin da ya faru su musulmi sun haɗu sun tinkari abokanan gaba da suka yi kansu a shaida bayan yaƙi da suka yi kansu kafaran sai suka babbaje suka baje kamar sun gudu sai suka bar kayayyaki na ganima dukiyarsu arzikinsu duk sai suka gugu suka tafi gabani ashe hikima suka yi ba wai guduwa suka yi ba sun san in sun tafi din musulmi suka ga wannan ganimar su kuma za su tunkari ganimar su ta ɗiba ka duba hikima so yayin da musulmi suka ga kamar sun tafi ne kai sun ce ta ɗiban ganima sun sun kuya suna ta ɗiban ganimar nan wallahi malam sai suka ji kibiyoyi ta bau ba ba ba kuma daman maharba ne an ce wallahi ɗaya daga cikin ɗan ƙabilar hawazin din nan zai yi wahala ya harbi da samu target ɗin da ya nufa ba sun ƙware kasa aka iya samun wasu mutane a cikin jama'ar ƙabilar kaza sun iya kaza su dama sun yi training in dai harbi ne sun iya a shi ƙofar rago su musulmi kamar idan kana so ka kama kifi ko gafiya ko kana so ka kama dabba sai ka zuba abinci a wurin shi tarko ne to haka suka yi musulmi tarko da kayan dukiya ta ganima arziki su ba su ne ba to kawai suna zuwa da kai kansu kamar sun tunkare kawai su aga duk sun faje sun gudu suna gudu wannan suka bar kayan ganima sai musulmi kuma aka sun kuyana ta ma'anar la'ana ta ɗiba wallahi wani sun kashe mutane sun suka ta hari. sai ta harbi wa abu sufyan ibn al-harith akhid bi ra's bablatihi sallallahu alaihi wasallam al-bayda a lokacin abu sufyan yana rike da wato kan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam al-bayda mana yana rike da lizamin taguwar annabi wata taguwa ce sunanta Allah yana da taguwa da yawa da yawa amma sunanta wanda wani mutum mai suna farwa ibnu nafasa farwa ibnu ya ba shi kyautarta a bisa ce mutum inganci cikin maganganun malamai a lokacin da annabi ya ga musulmi sun juya yana kan alfadararsa kawai sai aka ji yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ni ne ɗan gida abdul muttalib yana sai ma na bai tauba Allah ya kasa wato Allah ya hana su suka kasa su harbi annabi duk kibiyoyin da suka harba sai ta kauce ba ta samu manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam saboda ne saboda Allah ya yi masa alƙawarin nasara amma lalle an samu kuskure wani daga cikin sahabbai ya faɗi kalma ya ce lan mu yawma min qillatin yau ba za a yi galaba a kanmu wajen wai mun kaɗan ne muna da yawan da ba za a yi nasara a kanmu ba ni ne annabi ba ƙarya ba ƙarya ba ne ina gaya muku kuka ku kafare ni annabi ne ba ƙarya kuma ni ne ɗan gidan abdul muttalib a nan malamai ta ce ka lalle manzon Allah jari ne damun an ce ashiya kana ashiya unnas kamar yadda imamu tirmidhi ya kawo cikin shimalin amaliya shi fi kowa jarin kaka wallahi in za ka karanta ya kukan da manzon Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam ya yi jarin kaka to shine komanda in dai an ji yaƙi shine babban kwamanda shine jagora ai ka gama gudu ba jami'a ba yake قال حدثنا ابو وليد قال حدثنا شوبه عن ابي اسحاق قيل للبراء وانا اسمع او ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال اما النبي فلا كانوا رماة فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب إنه وانت حديث منه أما أتاش رواية أبو الوليد هشام بن عبد الملك في كما لك شوبة ابن الحجاج لذلك هذا الصبيعي an gaya wa bara waye ya faɗa mun ce ba a san waye ba ne wancan mutumin da ya tambaya ya ce kun juya baya ne ranar yakin hunain kun gudu ne sai ya ce to manzon Allah dai kam ni dai ina shaidawa fala amma nabiyyu fala annabi dai bai gudu ba bai shirya ba ba kamar a ce kun je kaza ne sai ka waro wani mutum ka ce to wani dai bai je ba me yake nuna kai kai ka je kenan Wani da kai aka je aka yi kaza ne sai ya waro sunan wanda ke so zai dai bai samu zuwa ba kenan shi ya ji amma nabiyu fala sai ya faɗi uzurin da ya sa ma sahabban su kan suka biya ya ce kano rumatan waɗannan mutane na hawa ne da ƙabilun nan maharba ne sun iya harbi Wani za ka faɗa da mutum ya kamata ka san yaya yake kafin ku fara faɗa fahimtar janibin ƙarfinsa ko fahimtar janibin rauninsa zai da ke kai nasara a kai amma kawai a zuwa haɗa ka ka je ka fito wai za ku faɗa da wani baka san ya yake ba wannan ga shi ɗan ƙarami amma ya iya kokawa aka haɗa da wani dogo da wada ɗan ƙarami bai kai shi ba tsawo kai wannan dogo ne ne sama to wanda za su kokon shi kuma a ƙasa yake ana ta gani yanzu ya za a yi a ce wannan lalle ya nan barka da hankali yanzu kai wannan ɗan wada yanzu kai za ka faɗa da wannan ɗarfa dogo ga da wadannan ya yi wani kukan kura ya shigi dogon nan yana shigarsa da ya daidai kafafun su kawai ya garu ruwa su da ƙasa sai ga wada ya ɗaukansa <laughs> ko ko kawai za ku yi inda daga jeren mutum ne to yana da wahalar sha'ani in ya dunkule yana da wahalar budewa <laughs> to kaga ashe shi fada in za ka yi ka san da waye kake wani an zo an za a yi fada da shi ana ganin za a galaba a kansa ashe ya san cewa wanda za su yi faɗa da jirgin ya fi yana da makami yana da kaza yana da kaza yana zuwa da aka zuwa a faɗa nan sai wuf ya ku ya ɗebi ƙasa a hannunsa ya samu idan mutum ya watsa mai kasa kawai sai ya bashi yana ta goge fuska kai kaza ka zuba mu kaza ka zuba mu kafin nan ya ya mace ka duba ya fi shi ƙarfi ya fi shi dama amma ya fi shi dabara da waye to haka ake ido kana wata masa ƙasa zancen sai ya ƙare ai bai ka ba <laughs> sai yadda ka yi to haka yaƙi yake a kan musalla wani lokacin mutanen ba su da yawa amma tun da sun iya taktis na yaƙi to sai ga suna cikin galaba a kan mutane yanzu fitantan da ake ta fama da su waɗannan sun kashewa ne waɗannan sun sabon a wajen kaza waɗannan sun kaza ai ba su yawan su ajiye bai yawan mutanen gari ba ko sun kai ba su kai yawan mutanen gari ba ba su kai yawan sojojin Najeriya ba ba su kai yawan 'yan sanda ba su kai yawan mobile ba da ma sai da sun gallawa mutane saboda sun karanta yakin suna lura da ina ne weakness ɗinku yake ina ne kuke da rauni to ta nan za su rinka shigar ku to haka abokin gaban ka yake kullum idan zai faɗa da kai sai nuna sai sai wato sai ya nuna ina ne kake da rauni to sanan zai ne hankali ko ba faɗa ne na makami ba ko faɗa ne na kiyayya na gaba kullum in wani yana kinka to yana neman ina ne wuce na fitan kai ina kake da rauni to anan zai ci mutuncin ka anan zai wulakanta ka sai a zo a tashi a faɗan ya fi galaba a kanta, don ya samu wurinka mai rauni yanzu duk gaskiyar da kake da ita irin kuna jayayya da wani kana da gaskiya amma kuna jayayya kuna hamayya baya san ka kai ma maka san amma ana ganin kana da ƙarfi ko kana da gaskiya kuna makamancin wannan sai ya zamanto kana da wata ɗabi'a ta cin amana kai an san ga shi kana da ƙarfi ga shi kana da dama ga shi kana da kaza ko ne an san amma sai zama kana da wani weakness kana da cin amana in an baka dukiyar mutane kana cin cinyewa ka je ka yi hauma hauma can ka ci kudin mutane an je an haɗa kai da kai an yi wata rashin gaskiya a can ga shi aidan mutane ana ganin ka zaka to idan ya zo zai maka illa ta wannan ɓangaren zai shige ka yasa kullum mutum idan ya sai yana da wani rauni a wani wuri to sai kokari ya koyi wani dan ko wani zai amfani da wannan raunin ya illata ka kamar misali an kana da fawa ana da kaza kana da kaza kana da kaza sai aka fahimci amma a gidanka kana da rauni wajen iyalin duk abin da ka ta gaya ma sai ka yi baka ita ka saba mata ka amma ga ka da girma ga ka da matsayi ga ka ana girma wata to ta bangaren matar ta ka za a shige ta duk abin da ake so ta wajen ta ita ta yi arziki ta samu dama ta yi ta baka umarni kuma dole ka yi to weakness ne wannan rauni ne to haka mutane suke ko yaya yanzu ko mutum soja ne kaga soja ne ko wani shugaba ne wani makamancin wannan ai kaga ana ganin da wayar tsaro to sai a nemi ina ne yake da rauni sai a shige ka kana to hakan an zo yakin ba ta sa kullum manzon Allah yake cewa la ta kamar naulu da adini. ki daina fata da burin gamuwa da abokin gaba ku daina was'alullah al'afiyata ku roki Allah zaman lafiya fada bai da daɗi ko ya yake duk wadata da duk ƙarfinsa ku nemi zaman lafiya ku nemi Allah ya kawo a zauna lafiya a tafi a rabu lafiya ya fi komai kuma ko zamantakewa ne da mutane yau da gobe in wani yana neman ka da fitina ka yi ƙoƙarin ka kauce ka rabu da shi shine bai da aikin da zai yi fitinar ce a gabansa ya tona can an toshe ya tono can an toshe Nema yake sai ya jefa ka cikin rigima sai ya jefa ka cikin fitina to yi kokari ya za ka kauce wannan fitinar kar ka shiga cikin fitina duk inda fitina take musulmin kwarai kaurace masa yake yana iya faruwa a rayuwa ko a kasuwa ko a ofis ko a zamantakewa a ga wani kullum nema yake ya ga ya faɗa da kai me rai a jikinka so yake yi faɗa da kai ta mutuncinka to kai kuma ka rinka kaucewa in ya tafi ka kauce in ya tafi ka kauce yana tona ma rami tana tsallakewa yana tona tana tsallakewa zai gaji wata rana amma ka ce za mu buga dali da kai mu buga mu gani to ba da yake kana an shagartar da kai da wani abin da yake bai da muhimmanci mu rike wannan da Allah zai mana amfani yace maharba ne amma annabi ya tsaya shi yana cewa ana nabi da salif ana abdu abdul muttalib annabi ya danganta kansa zuwa ga kakansa ba babansa ba saboda ne kakan nasu ya fi shahara kakan mazan Allah ya fi abdul muttalib ya fi shahara akan abdullahi baban shi ne um, malamai suka ce shugabanin shi abdul muttalib yana da fasaha yana da basira ga shugabanci sannan kuma ga tsawon rayuwa Allah ya baci tsawon rayuwa ya daɗe tunda eh, kaga ai baban manzon Allah ya riga shi rasuwa ai ko yawa to wannan ya yasa da yawa cikin larabawa sun san kakan annabi sosai wa san baban shi ba Shi ne ma kawai saboda tsaba yadda annabi yake tare da shi kakan na safiya wasu larabar suka ce da shi dan gidan abdulmuttalib muhammad bin abdulmuttalib me yasa saboda kakan ya fi shahara sannan kakan shugaba ne a kakan kuma jagora ne a cikin mutane kuma daman an faɗa cewa su larabawa a cikin su an gaya mu cewa wannan abdulmuttalib din cikin zuri'arsa za a samu wani sanannen mutum da zai bayyana kuma zai bayyana din yana kira ne zuwa ga Allah ta tabaraka wa ta'ala su da aka zo kawai da manzon Allah din ya bayyana sai kawai ake ce shi ibn abdul muttalib kuma shi ma manzon Allah yake cewa ibn abdul muttalib ma'ana ku gane ni kakana wani ne gashi a yanda yake amma ni kuma Allah ya bani ɗaukaka da musulunci da shi yake cewa ana mu abdul muttalib amma ba wai dan cewa a shi abdul muttalib da ban annabi bane ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل من قيس هذا وانت ليه حديث albara din da nake tare da ita wani mutum daga kai kaga wannan riwayar ta nuna mana mutumin daga ina yake min kai daga kabilar kai amma waye sunansa ba sani ba yace a farin sun an rasulullahi sallallahu san yau hunay shin kun gudu kun bar annabi ne ranar yaƙin hunay sai mutumin sai shi albara yace lakin da rasulullahi san san nan ya sirra to amma dai annabi dai bai gudu waye in ma mun gudu ina fata ana fahimta yawwa lam yafirra riwayoyin sun zo ba duka suka tafi ba akwai waɗanda suka tabbata tare da annabi a wata riwaya an ce mutum hudu a uku daga ƙabilar bani hashim wani kuma daga wajen ƙabilar akwai aliyu akwai abbas a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu sufyan ibn harith wanda muka ce yana riƙe da lissamin alhadar annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar aka ce akwai abdullahi dan mas'ud shi ma yana gefe shi ma bai tsaye ba wannan ibnu abi shayba ya rawaito daga al-hakam ibnu utayba a riwayar tirmidhi a hadisin abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace laqad ra'aytuna yawm hunayn na gammu a ranar yaƙi hunayn mutane sun juya baya wa ma ma'arsa san sallama mi a yace yake kai a cikin mutum dubu goma sha biyar nan kwata-kwata wanda suke tare da manzon Allah ba su kai mutum ɗari ba kaga an dubu sha biyu Allah dan wani ce bi fi mutum ɗari ne suke saura a baya wannan a riwayar Abdullahi dan Umar kenan wanda Imam mutum ne ya kawo ta da isnadin hasan riwayar imam ahmad da imam hakim daga abdullahi dan mas'ud yace fa wannan nasu anhu mutane suka juya baya suka bar annabi yace wa ma'ahu 80 rajulan min al-muhajirin wal ansar mutum 80 ne a tare da manzon Allah cikin al-muhajirin wal ansar to kaga wancan abdullahi dan wani yana bai kai mutum 100 ba to anan abdullahi dan mas'ud yace mutum 80 ne a cikin dubu sha biyu an tafi Um, akwai riwaya da aka ce a faransun kullum dukkan kungune ne kaga anan an ce in an ce dukkan ku kenan da annabi kenan to shine albara ce a'a la wallah manzon Allah dai bai gudu ba walakin kana hawazin ruma hawazin din nan maharba ne to magana cewa dukkan su ne suka tafi ba haka ba gaskiya ba dukkan su ne suka tafi ba ga Allah da Umar ya gaya mana ga Allah da Masud ya gaya mana akwai wasu mutane yace wa inna lamma hamanna alaihim kashafu yana ba da labarin abin da ya faru su waɗannan kabila hawazin maharba ne yayin da muka kai musu farmaki shine hamanna alaihim in kashafu kawai suka bace in kashafu suka baje suka gudu yace fa akbabna alal gadairi ta wani kuma sai muka tunkuya muka kifi muka ta ɗiban ganima mu mun ɗauka guduwa suka yi ashe ashe likimo suka yi ashe ba guduwa suka yi ba in kashe kuɗin nan ba wani gudu ba ne sun makale ne a wani wuri mu ko muka kifi muka ta ɗiban ganima habba suna sunkuya wannan sai suka ji kibiyoyi bau bau bau bau ai ganimar wanda ba ta ɗebo ba ke ba ta ɗebo ba kenan to kaga wannan ashirin wannan yana nuna za a iya maka kofar ragowar lafiya yanzu idan ana so a kama barawo sai a ajiye wani abu a ajiye wani abu kai <laughs> tunda kai ake tuhuma an san kai barawo ko bari mu girmama ka kai kana da yan dauke dauke ko ba ka so ba ka bari Allah ya kiyaye wala kasa akwai mutane wanda Allah ya fara son zuciya da ya ga abu ba na sa bane ba inda ya gaishe aka galala kudu sai dauke shi to kai tsaye ba za ka yi farawo ba bane ba kai tsaye amma in ya ga abu haka galala haka sai ɗauke shi kawai sai zai ta amfani da shi kawai san zuciya kawai amma ba farawo ne mai shiga gidan wani ko mai farki aljihun wani ko mai buɗe motar wani ba a'a shi sata sa idan ya ga kayan mai asiri haka <laughs> Allah shawaki Allah karba mu sun zuciya to in ana so a kama ka sai ajiye wani abu ana yin tarko wallahi an ajiye ga can wani yana kallo ya ka zo ka maza maza ka zauna a gurin kamar kana abun nan ka dan sa shi aljihu a shi an nan ka wataƙila masu ɗauke watan ka asirin ka zo ya tono in ka ga abin da ba naka ba ka bar shi a gurin in zama za ka yi kakka zauna a wurin tun da akwai tuhuma ka bar wurin Amma ko zama yi a wurin aka zo aka ɗauke shi sai an neme ka a gaskiya mu fa a iya sanin mu mu dai wani ne muka ja shiga to wani ai kowa da ba karawa ba sai ka jara tsawo Allah dai kiyaye to kaga kaga tuhuma ta ya da kake da. to haka suka yi suka watsa suka bar wannan dukiya ta ganima musulmi suka zo su yi ta harbin su wallahi سبحان الله fastaqbalna فاستقبلنا in انكبرنا عن الغنائم فاستقبلنا bisihar ai في aka fuskance mu kurin da da kibiyoyi kawai harbi harbi harbi to wannan harbin da aka yi sai suka kasa gane daga idanin to shine wannan yasa duk suka juya suka suka kama hanya suka tafi illa mutum tamanin ɗin nan kona makamancin haka da suke tsaya tare da annabi shi ne ke wani sanar sanar wani ƙadar aikin sunan sallallahu alaihi wasallam ala magulatin bai ba ya ce ni ɗin nan na ji annabi akan taguwarsa bai ba kenan wannan yana nuna mana da wasu taguwa annabi ya je yaƙin hurai da da taguwarsa albaiba albaiba kama a riwayar muslim a hadisin salama yace ala baglatihi shahba akwai wata alfadarar da nabi abu kama yana da alfadarori to wata kuma sunanta shahba a riwayar musulun sai aka ce ala baglatihi a wannan abu kari ala baglatihi albayda a riwayar ibn sa'ad ala duldul akwai wata alfadarar sunanta ne duldul yanzu muna da madara guda biyu ta annabi guda uku albayda ash-shahba ad-duldul ita ma alfadara manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wannan duldul din da aka kan hafiz ibn hajar a cikin fatul bari yace kai wannan falalle sai an gyara wannan magana yace wannan alfadarar ta sa duldul wani sarki ne da ake kira shi muqawqi muqawqi muqawqi ne ba manzon Allah wannan taguwa wato mai suna dudu ya zo a cikin sayan muslim riwayar um, ba ni sunan shi um, al-abbas wa kana ala bazalati ahi uh, a bayda ahdaha ku farwa ibnu nafasat al jizani to shi a wannan riwayar an ce yana kan taguwarsa fara wanda ake ce ne ta albaiba wanda farwatu ibnu nafasatul juzami shi ya bashi to wannan kuma ita duldul wa ya bashi muqawqif ne ya bashi to kaga wannan riwayar ta al-abbas ta yi bayani a cikin sahih muslim ta yi bayanin sunan taguwar sannan sunan wanda ibada taguwar kenan in mun samu rikici a kan taguwar fariza ne ko kuma shahba ne ko duldul to to a riwaya an faɗi albaizani kuma an faɗi wanda ibashi ita to wannan dundun din ba farwa ibnu nafasata al-juzani ne ya bashi ita ba mukaukit ne ya bashi kenan riwaya da take inganci ala baglatihi al-bayda wataƙila masu riwaya ne tunda alfadorin suna da yawa wataƙila wani wani ya faɗa amma wani malami da ake ce da shi al-qutb al-halabi Allah ya masa rama yake a ai ba wani abu ba mamaki duka tagorin annabi ya je da su ne. shi kuma wannan malamin an saka mai da alkai ya ce watakila duk ya je da su wani sahabi ya ganshi akan duldul wani ya ganshi akan ashahba wani ya ganshi akan albayda to amma dai gaskiya magana da fi inganci taguwar da annabi ya hau ya je yakin hunain ita ce taguwarsa albayda wa inna abu sufyan wa inna abu sufyana abu sufiyan yana riƙe da ainihin wato examinsa wato yana mazan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib su mazan Allah dai bai tafi ba a riwayar Allah ya Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi da Abdullahi dan Umar kuma sun gaya mana ba duka suka tafi ba an samu kucin ya kai sun kai kusan 80 to wannan shi ne dan abin da zamu iya faɗa akan yakin hunayi ba mu gama ba akwai wasu hadisan masu tsawo wanda sati mai zuwa insha Allah mun zo za mu karance su sai mu kuma shiga yakin auta bayan yakin hunayi sai yakin auta na kai kuna insha Allah wa bi hada al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته